a channel na fasahar network yau dai za mu gwada yadda ake amfani da kind master yadda za ka yi kaɗa lyrics na waka kamar yadda za ka haɗa lyrics na waka ina nufin kamar yadda za ka haɗa video da rubutu yana tafiya daidai yana rubuta wakan to bari mu shiga kind master mu za mu shiga Wannan shi ne wanda ake kira da wanda ake amfani da shi ta kwance kamar su YouTube yanda ake amfani da shi. Wannan kuma sunan da ake amfani da su ta wajen TikTok waya ta tsaye, TikTok, IG da sauransu dai sauran apps ɗin. Mu dai tsaya mu shiga kun san dai wanda direct za mu shiga wanda za ta yi ta kwancen create. To wannan su ne kayan da suke cikin wayana wanda za muna so za mu iya ɗaura background ko zan iya amfani da su ta cikin kind master amma bari mu je mu nemi background mai kyau shine za mu shiga image ascent to farko dai mun shiga ga background sun fito mana kala kala kala kala wanda muke so daga ciki to bari mu gwada jarabawa mu ɗau wannan to mun ɗau wannan bari mu faɗaɗa shi domin in mun tashi rubutawan don ya ishe mu iya yadda muke so to bayan mun faɗaɗa shi sai mu dawo farkon kan abun sai mu yi back to ga abubuwan round guda huɗu nan ko in ce guda biyar da ja ɗin nan na tsakiya to ga su layer media record audio to farko dai za mu shiga audio to ga su nan ya bayyana mana yadda kan wayarmu take waƙoƙin da suke kan wayar mu sai an gwada shiga wanda nake ra'ayi. To na zaɓi wanda nake ra'ayi bari in ɗan samu ku ɗan jinkirta kafin nan bari in ɗan yi cutting nashi saboda waƙan yana ɗan ɗau lokaci kafin a zo wajen da nake so. ko kun ga na yi na shi yanzu yauwa kamar yadda kuke gani yanzu na zo daidai wajen da zan wurin rubuta a cikin wannan round ɗin akwai layer bari in shiga layer nan ga ma'ana text na shige shi sai rubuta abin da suka ce kamar haka haka sai in yi haka sai in ƙara girman shi sai in canza mata kalo kamar haka kamar haka sai in rage mai faɗi ya zo daidai inda zai tsaya kamar haka bari mu kunna mu ji ya yi girma ya yi kaɗan a rage bayan sai in ƙara rubuta abin da suka ci a nan kamar haka sai in ƙara canza mata kalo ita ma za mu maida ita kan bulu in canza mata wannan ɗin bulu kamar haka sai ita ma ɗan ƙara rage ta kaɗan saboda don su zama cif cif suna tafiya daidai daidai da yanayin faɗan waƙan sai in ƙara tsayawa sai in ƙara shiga text sai in ƙara rubuta abin suka ce kamar haka sai in ƙara mata girma sai shiga ita ma canza mata kolo ita ba mai ita purple kamar haka sai ita ma ɗan ƙara rage ta sehemu kaa rubuta sorry sorry soy. sai ƙara canza mata kolo ya koma green wannan kamar haka रहा भाषण वर्ष जी भरो मुझे सेम वगैरह का haka sai kara ƙara mata girma kamar haka sai shiga kololi sai maide mai right haka So you wanna mistake डारा भाषण कमरा का life. Sometimes F9, sometimes B, sometimes A1, sometimes fight with the teacher self, sometimes love with the teacher. Saya mu dan kara kaɗan ya dan wuce demi kesu. Sometimes laugh with the teacher himself. Sorry. Sometimes love with the teacher himself. Mu dan kara shi again. Dan ya zama chip cip da demi kesu. Sometimes love with the teacher himself. To kun ga dai kamar yadda take haka. Sometimes F9, sometimes B, sometimes A1, sometimes five with the teacher self, sometimes love with the teacher himself. Kamar yadda kuka gani haka, haka ake haɗa lyrics amma sai ka zo nan ka kwantar da hankalinka za ka iya haɗa wannan abun to mu dai gashi nan mun gwada jarrabawa mun haɗa to idan kana so again za ka ƙara koma kan typing ɗin da kai ka canza mata wannan in animation za ka shiga kamar haka yadda waka za ta tafi daidai da kake so kamar haka ɗan ƙara shiga wannan kamar haka ƙara shiga wannan kamar haka ƙara shiga wannan sorry in animation no kamar haka sai in ƙara shiga wannan ɗin ma in animation kamar haka sai in zo in dawo background ɗin nan in mai da shi ba daidai cip cip inda wannan waƙar ta tsaya to bari mu mayar bayan mu ga yadda za ta yi Sometimes F9, sometimes B, sometimes A1, sometimes fight with the teacher self, sometimes love with the teacher himself.